Mura kura ba ba ta wuta ba za ba ya gaji wake ta ba ba wake alwahi na gani wai ma wai zan can banza wai ma wai zan can banza ni hege hege ba ban kowa hege ya san ni dan halin ya san ni wai dan durun wannan kai ni ga ba kare mai dawa karen me ne fa ya zama kare biya me ne fa da ka sai ruwa sai iska ma guza ma ku tubiri na mangana sai ya zai ba ban ne fa daga ba wuri da ya zai ba na wasu